وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاتر رمضان hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da karatunmu na tafsir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 فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم جيا من يبيان الجنة أهلنتا da abubuwa na jin daɗi da ake masu a ci a sha a yi nishadi to daga cikin ni'imar gidan aljanna ba ka zama kai kadai kakan zauna da aninai da abokai na arziki a gidan aljanna shi ne aya bayan ta ambaci abin da aka tattala ga salihai muhulisai na ciye-ciye da shaye-shaye da mata da mazaje ga mata da zama a kan kujeru na musamman da gadaje na musamman ana kallon juna to yanzu kuma yana nuna yadda suke hira na farin ciki da anashuwa da nishadi fa aqbala ba'dhum ala ba'din sashin su yan aljanna kenan sai su dubi sashin su ya aluna ayas'alu a ba'dha game da ahwal na duniya da suka baro wani yaya kaza ya kaza kai dubi sanda kaza ya auku muna waje kaza a rayuwar mu ta duniya dubi sanda kuka muka karfafa juna akan taimakon addini dubi sanda muka karfafa juna akan bautawa Allah dubi yanda muke ta da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala wannan yana cikin ni'ima ya dan uwa dan yanzu da za a ware ka kai kadai baka da abokin hira duk wanda ka zo ya tashi sai ka ji duniya ta maka kunci na kwalba ya fi ka sukuni da walawa to haka suke yi ta sa'aluna suna tambayan junansu game da irin yadda suka rayu da cikin wahala da rayuwar da suke yanzu cikin jin daɗi da annashuwa da nishadi da yadda Allah ya nufe su da rahama ya sa su a hanya ɗodar da yadda kuma aka zo sidiratul muntaha aka ba su gidajen aljanna daga nan ga wani nan zai ansa قال قائل منهم كان لي قرين قال قائل منهم sai ɗaya daga cikinsu ya kada baki ya ansa yana mai cewa inni kana li qarin a aiko a duniya ina da wani aboki wanda titir muna tare yana musun in an mutu ba za a tashi ba babu hisabi babu sakamako wannan karim yana iya zama abokinka mutum ko abokinka aljani domin shaidanin aljannu sukan tsora abota da wasu cikin 'ya'yan adamu don su batar da su wanda na masa wa'azi na masa wa'azi amma bai ji ba to ko a ina yake yanzu ko a wani matsayi yake yanzu sai ya sake cewa na عينك لمن المصدقين a lokacin da nake masa wa'azi kulu yana ba ni amsa bisa musu yana kin gazgata tashin ƙiyama. yana ma zargi na wai yana mamaki da wayanka kake sujjada kake sa fuskanka a ƙasa a innaka laminal musaddiqina yanzu kai abin mamaki kai yanzu kai kana gazgata abin nan da ake faɗi ka yadda da abin nan cewa za a tashi al'umma za a yi hisabi wallahi kakka gazgata gashi nan أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أئذا متنا kai ka yadda in muka mutu wa kunna turaba muka zama gurguzazzu ƙashin ya zama ƙasa وإظاما أئنا لمدينون kai ka yadda za a tashe mu mu koma ga rayuwa Ai mana hisabi ka ce wai akwai sakamako gida ko aljanna to ka ji tsayen mugun aboki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan ya saukar da wasu ayoyi suna mana faɗa kada mu yi aboki da mugun mutum wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani takhassu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله تعالى يتي akwai ranar da azzalimi mushrikin da bai bauta wa Allah da tauhidi ba zai cije yatsunsa hasratan wa nadamatan ya rinka ce ya wailata kai can shi shi laitani da ma a ce lam attakhis khalila barkiwa ne ya zan amini na abokina na kudda kudba laqad adallani an zikiri, ya ni barin hanyar Allah da bin Alƙur'ani ba da izja'ani bayan wa'azi ya zo mani na fahimci gaskiya na biye ma shaidani wa kane shaidanu lil insani Da ma shaidan ya kasance mai taɓar da bawa ne kuma ya ƙyaƙyata masa dariya bayan ya ɓatar da shi ya ga ya hallaka manzon Allah ya inganta sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu musa Allah ya ƙara masa yadda wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito yana cewa masalu jalisu salihi wa jalisu su ka hamilin miski wa natihin fikiyin fa hamilin miski imma an yuhziyaka وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة وبائع الكير وناشخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم yake مثال متمن كيركي da mai zama da shi da misalin mugun mutum azzalimi fasiki da mai zama da shi kamar mai zuwa wajen mai sai da turare ne ya yi aminta da abota da shi da kuma wanda zai je gaban makerin gargajiya mai zuga wuta na tattatsi idan kai aboki da mai sai da turare ko dai ya san maka ko ya ba ka kyauta ko ka saya ko kuma ka sha ƙanshi ba kwabanka amma idan ka je gaban mai ƙira yana zuga wuta na tattatsa ko dai ya ƙona maka tufafi kila ma ba za ka an kama ba tuffan wutar ta ƙona tufar sai dai ka ji cinyanka ya kama da wuta haɗaɗi ka ce wayo Allah aƙalla in kana ɗakin mai ƙira ka fita da warin hayaƙi da baƙin gawayi ko toka kaga baka ci riba ba haka zama da mugun mutum yake shi yasa ana cewa adiyu bin Zaidu. ya yi wasu baituka guda biyu kamar yadda ya zo cikin bahajatul majalisi ɗaya baitin ma mai ta'alimun muta'allim ya ambace shi yana cewa iza ma sahibta qauma fashab wala ta al-arda fatar da ma'amadi. an ilmar ila tas'al Wasal an ƙarinahi a kullum ƙarinan, bil mu ƙarin niyyar taɗi, za za ka aboki wani a cikin al'umma? To kada ka aboki ɓatacce, halakakke sai ka halla ka tare da abokinka halla kake, sai kan ma ka tambayi ya ɗabi'an wane, ya halin wane. wasal an karinihi nemi wane ne abokansa in nagari ne nagari ne shi idan mutanen kawai a sharari ne aminansa shi ma a sharari ne domin ka ga mutum duk abokansa 'yan luwaɗi ne luwaɗi yake yi a kulle ƙarinin, domin duk wani aboki bil muƙarini ya yana koyi ne da abokin shi shi yasa wani malami yake cewa man Jalisu tujalisu fahazar an tujalisahu ma darra bi sham'i illa suhbatal fatali wanda ɗabi'anku, addininku halayyarku tarbiyyanku ba ɗaya bane ka kiyayi zama da shi babu abin da ya cuci kyandir har aka ce mashi mai kyan banza sai don ya yi abota da lagwani ai ba dilla gwanin nan ba da bai narke da wuta ba amma da ya je ya nannaɗa lagwani ya ce kai ne babban amini na ta gaba ta baya ta hagu ta dama da aka ɗan kama lagwani sai ya kashe kyandir suka hallaka gaba ɗaya saboda haka sai ka gane al'imam abubakar al-khawarizmi yana faɗi cikin wani baiti kamar yadda ya zo cikin audatul ahyar mai ta'alim ma ya kawo shi yana cewa adawal balidi ilal jalidi sari'a wal jam'u yudau fi ramadi fayahmidu ka guje ma balidi daƙiƙi mujrimi mutamarridi ilal jalidi zuwa ga mai hazaƙa mai fasaha salihi mai bin hanya sari'a guje mashi da gaggawa ba abokin tahiya ba ne waljamru sai maka tashbihi ya ce ai shi garwashin wuta yau za'ufin amadi in ka aje shi cikin toka fa ya to shi ma zai zama toka eh, ka gwada ka gani komin girman garwashi a je shi akan toka awa ɗaya ka kewayo ka gai wani matsayi yake to haka in kana da salaha ka kutsa ma ahalil fasadi in ba a yi sa'a ba kai ma za ka asbahata minal mufsidina Allah ka kare ni don haka ku san waɗanda za ku yi abota da su akwai ƙwana usu'i allazina yad'ukum ila an-nari Allah ka kare mu na'am ci gaba قال mustabi'un to sai shi wannan aboki qala mai cike da imani wanda suke tattaunawa da abokansa gidan aljanna sai ya ce ko kuna da sha'awar mu ga halin da yake hal antum mustali'una kuna son mu ga yadda suke a matsayinsu a yanzu shin wai wannan al'amari da mu aka tabbatar mana da alkawali su ma da aka yi alkawalin wuta ko an tabbatar masu kaga wannan shine akan ce mashi al'ardu ai eh, abokai ne in suna so za su ce muna so in ba su so za ce sai ba ma so tunda ba aboki bai tilasta abokin shi an gane ai yana iltimasi ne kawai in kuna so mu nemi Allah ya nuna mana matsayinsu da halin da suke ciki idan ba kwa so kuma shi kenan an gane ai tawa فاطلع wannan mumini sai ya ce ya Allah nuna mana sai a nuna masu matsayin da wannan bawa yake ciki da ire-irensa fara'ahu fi sawa'iz jahim suna leƙawa sai su gansu a tsakiyar wutar jahim wuta ta lullube su ƙasa wuta sama wuta kasan akwai mihad wanda ake masu shimfiɗa wa min fauqihim gawash sannan akwai bango na tsaban zallar garwashin wuta bayan an masu tufafi na wuta kai ɗan wuta ka bani qatti allahum thiyabun min yadda wata aya take cewa kowa za a yi mashi rigar wuta wadda za ta kama jikin shi wandan wuta wanda zai kama jikin shi hadda ɗan kamfai yawa da hulan da kake lankwasa ta kake kwambo kake saba ma Allah duk sai a yi maka eh in ma da bel kake zugewa bayan an yi wannan sai a yi maka soke na shi t-shirt ɗinka ko shirt ɗinka sai kuma a sa maka bet na wuta a ɗaure in ma kana sa tayit kana tayitin ɗin wuyarka shi ma sai a yi maka na wuta a sa maka kot ɗin nan da kake sawa kana rawan banjo eh, a wuta to wannan kuma shimfiɗan wuta mayafin wuta Allah ka kare mu na'am قال تالله إن كدت لتردين قال sai wannan mumini ya dubi babban abokin nan nashi ja'iri a gidan wuta shi yana gidan aljanna sai ya ce tallah na rantse da Allah iya rantsuwa in kitta laturdin na rantse da Allah ka kusa ka kwashe kafa na san ya kwashe ni ka da ni in bilayin ka yau da ni ma ina nan tirtirtirtir yau gani cikin ni'ima kai kuma kaga yadda kake sau muje rabbi نعمة ربي لكنت من المحضرين ni'mati rabbi ba din falala da ni'ima da rahama ta ubangiji na da ya sa mun tasbiti akan imani ba lakuntu al muhdarin wallahi da na zan cikin waɗanda za su halarci matsayin da kake a gidan jahannama mu sha azaba kai Allah na gode maka wannan yana nuna maka abin da muka karanta baya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laula ni'mati rabbi lakuntu min muhdarina ashe mu dada roƙon Allah shiriyarsa sannan mu dada roƙon Allah sabati akan shirya. na'am afama nahnu bimayyitin sai su dawo su ci gaba da hira to da ake gaya musu za su shiga aljanna an gaya musu duk daɗin da kuka gani ba mutuwa ba tsuwa kasan su ne abu biyu da mutum ke tsoro yanzu da kuriciyarka kana tsalle-tsalle ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka je inda kake so ka dawo dam dam ba wani noti da ke motsi a jikinka in ka duba sai ka ga wani tsoho kakanka ko kakan babanka yana tafiya jajjam in ya zo zama di ya gama tantan kwarewa da lallan kwashewa ana hikiman yadda za a zauna ne in za a tashi a yi makasa ambola a ɗanyi zagwabta gaba a wata baya a ɗan ke a kama kwankwaso a sake dafawa wai fa an kai ga kaman an yi rufu amma har yanzu ba za a iya miƙewa ba sai an kama kwankwaso ku lura da kyau sannan a sake danna ƙasan a mata ambola sannan a tashi dajar sannan a ɗauki ƙafan da ta faru lokacin tsufa a ta ta ƙanƙarawa da ita an gane to kana jin wannan lokacin daɗi ne ai ba daɗi ba ne ai rayuwar ke kawai dan dai ba a san rabuwa da ita in aka ce baba ina kwana ya aka yi ka ce alhamdulillah ga mun muna dai ga mutu Allah dai ya sa mu taɓa a wai na so ya taɓa rayuwar ai yanzu ma bai so mu ta ba kuma duk yanda yake da damuwa da za ka ce baba da ma dai Allah ya kaddara kawai ka mutu ka huta ai san ba ku sona ayyo Allah na to ku kashe ni a huta sai fashe da kuka ya ce ya san ba a kaunan shi dama to rayuwar duniya kenan to su da aka gaya musu aljanna ba mutuwa ba tsufa ba ciwon kai ba na kafa balantana garin rashin lafiya ba a mura a gidan aljanna sai daɗi kawai sai daɗi sai daɗi sai suka dawo suna shi a yanzu daɗin nan yanzu ni'iman nan yanzu falalan nan ma na hannu yi mai tina yanzu ba za mu mutu ba ko? ba za mu mutu ba ko? farin ciki da annashuwa da nishaɗi shi yasa suke faɗin haka amma sun tabbatar da alkawalin da Allah ya musu eh, gaskiya ce tun da gashi ya tabbatar da alkawalin babba ya sa su a gidan aljanna amma dai cikon ni'iman falala ana bayani da yan uwa yanzu ba za mu mutu ba yanzu koma mu aka ce ba mutuwa ayin gaya maka fegin da za ka shiga kai gini wani wallahi ba za ka samu ba ai mutuwan nan rahama ce kai wani in ya so mu fili ba sai ya saye zariya ba Allah ba wasa ba duk wanda aka daga mashi zai saya kuma in shago ne a gida aka ɗaga sai ya saya yana fatan gobe a ce za a karisa saboda haka kai talaka ba za ka samu muhalli ba kuma da ka ga yadda ake handama da babakere ɗan asali wallahi saboda haka da yake Allah Allah ne sai ka kama tara motocin ka yi bargansu gidaje a abuja ba adadi a kaduna ba adadi a jihohi ba adadi kaji ta kasan waje ma kayi gini kana biyan mashi haraji mai tsada ranar da ka mutu sai magada su ta gwanjo ka ji gidan miliyan talatin an sai da fi goma yau ba su san darajar shi ba sai talaka ya samu cikin sauki an yi taransufan mulki daga wanda ya wahala ya tara zuwa wanda ya hau ya ci bulus abinda ke aukuwa abinda ke aukuwa nan to kai da ba mutuwa ya ka gani shi wancan zai faida? sai dai ya kara saya sai dai ya kara saya saboda haka mutuwar ma ga rayayyun da suke zuwa ni'ima ce ni'ima ce ni'ima ce saboda haka suka ci gaba da irin waɗannan kalmomi amma bisa sabil na jin daɗi da annashuwa da nishaɗi na 'yan aljanna fama na hannu yi إلا موتتنا إلا موتتنا لولا وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى تنسيسك أه وريكوا ai mutuwanmu ta farko da muka yi wanda muka yi zaman barzahu shine kawai mutuwa ta ƙarke yanzu wannan rayuwar rayuwa ce ta har abada wanda ya dace ya dace wa ma na hannu bi mu'azzabin kuma alhamdulillah ba mu san waɗanda ake azabtarwa ba kamar waɗancan ƙorana usu'in waɗanda suke gidan wuta mu Allah ya tsashe mu ya raba mu da wannan bala'in ya ba mu aljannan dawwama Allahu akbar shine abinda Allah yake faɗi cikin suratul duhan la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum azabar jahim ba sauran mutuwa da za su ɗanɗana ta in ka ɗebe mutuwarsu ta farko ta duniya su kuma ba za a gara su a yi masu azaban jahim ba Allah zai ba su kariya barinta su ko waɗancan sun mala ya mutu fiha wala ya haya ai la ya mutu na fayastarihuna wala ya hayauna hayatan tsayewa suna nan cikin bala'i Allah ya kiyaye mu na'am إن هذا لهو sai su ce kyakkyakkyakke lalle wannan gara basa huwa alfawzul azim wallahi ne rabo mafi girma mafi daraja babu nau'in daraja da falalar da ta kai shi kun ko kana so kana so to ga dalili ga kuma abin da za ka tabbatar da kana so na لمثل هذا فليعمل samun irin wannan garaɓasa don tacewa da wannan rahamar don shiga irin wannan aljannar to ga shi fali amalil amilu masu aiki akan imani da taƙawa ku zo ku yi aiki aljanna ne sitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ya rage naka ka tantance ka zaɓi wanda kake so da rayuwar da ka fi fifita ta kamar yadda Allah ta'ala yake mana kwamfiyarin a aya ta gaba أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم الله أكبر أذلك shingidan aljannan nan da muka yi bayani da ni'imomin abinci da sha da mata da nishadi khair shi ya tuka nema am shajaratin zaqum ko wata itaciya shaidaniya hatsabibiya ana ce mata shajaratin zaƙum ita wannan shajara Allah ya kira ta a wata aya inna shajaratar zaƙum ƙaramul asim kalmuhul yaglil fil butun kagalil hamim ita itaciya ce ta zaƙum abincin masu ƙin Allah da saba masa kenan kuma yadda ka san narkaccen tafasasshen dalma haka zaka ji tana zaɓaɓɓaka a cikinsu in sun sha kamar yadda ruwa in ya sha guma-guman wuta zaka ji yana taɓurintu to haka in sun sha wannan ruwa zaka ka ji yana buruntu a cikin cikunansu inanniyar itaciya ce wa shajaratul mal'unata fil qur'an wa shajaratul fil qur'an wata tsinanniyar itaciya ce tsinanniyar da Allah ya tsine mata a cikin alqur'ani to kai kafaji wanne ka zaba idan kana son waccan ni'ima da muka ambata kyautata imaninka ba boka ba tsafi ba duba ba shiga ƙungiyar matsafa ba imani aljani na iya baka koya hana ka ba canfi sai tauhidi khalid sannan a tsaye da sallah in Allah ya ba da arzikin zakka a yi zakka a yi haji da umura. a kyautata ma iyaye a yi musu da'a a tsara haƙƙin iyali a kyautata ma makwabta zawul arham a kula da 'yan uwantaka ta hanya biyu ƙafa da hannu a rinka ziyara kuma a rinka kai abin hasafi in akwai irin waɗannan ayyuka da waɗanda suke tattaruwa ire-irensu to shine zai nuna ka fifita gidan aljanna amma kai ne boka kai ne tsafi kai ne a duba mun malam ko akwai sa'a sallah sai sanda kaga kaga dama sai yadda ka so za ka yi zakka ka ƙi kana ba a san wahalan kuɗi ba ya za ka ɗauki miliyoyi a dukiyanka ka baci ma zaune ka ƙi sadar da zumunta ga gidaje ba adadi ga motoci ba adadi amma ga ɗan uwanka shaƙiƙinka da ragga keken da yake hawa ma ga ta nan ta zama akwala akwala ko abin nan fiddin ma in aka hau kaman zai huda mashi cinyoyi saboda tsarikewan shi sai wayoyi a fiye da kawai sai tsinken in ya sauka ya ɗanje wani waje ya dawo duk ƙafa ya cinye kuma kana da wannan arzikin baka sadar da zumunta ba kuma bai wuce wani a shahari ya zo ya maka kirari ka ba shi mabudin mota da gidan kan tudun nan amma dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ƙaninka ko wanka ka walakanta shi ka tozarta shi sannan ka ce kana son aljanna a'a a rashin lamta sulha fahiyar mushtaqqatin min kalimatin rahman من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله النبي يتي رحم kalma ce daga ar-rahman Allah mai rahama mai jin kai wanda ya sadar da zumunta Allah sai ya sadar da shi da rahamarsa wanda ya yanke zumunta Allah sai ya katse shi ya tsinke shi ya raba shi da rahamarsa wanne ka zaɓa. Allah dai ya baka zaɗi ya kasa a faifai a zalika khairun nuzula wai wannan ni'iman da muka ambace shi sunan shi nuzula farjalle da fillanki ko wato farau-farar wanda ake kama bako kafin a haɗa mashi girki to idan ruwan bako banka da zuwa ga farau-farau ka sha shi ne din ni'iman nan to idan ni'imar kuma ta zofa to shi kake so am shajaratin zakum ko ko ita shi ya zakum ga yadda fassara da bayanin ta nan zai zo inna ja'alnaha fitnatan lilwalimin inna bilabzil izzati wal jalala Allah ya ce mu da muke da iko Allah ha fitnatal zalimin mun sanya ta ta zan bala'i ta zan fitina ta zan musiba ta zan jarabawa ta walakanci da zalimi na ga azzaliman mushrikai makiya imani masu ƙoƙarin ɓaddawa masu hana a gane hanyar Allah mun sanya ta gare su ta zan jama'awa su yaba aya zaki inna ha inna shajaratun ta ƙaruru fi asilin jahil la'ilaha illallah inna ha ita wannan la'ananniyar itaciya shajaratun wata shaidaniya hatsabibiyar itaciya ce ta kharji fi aslil ita a tsakiyar wutan nama take tsohowa nama ne ruwa da takinta nan take yaɗo ta girma ta yi fure ta yi rasa ta yi ‘ya'ya ‘yan jahannama shi za su ci menene alaƙar ice da wuta a duniya ba ku sani ba kwane shi take ta babbake ta mai da shi toka su kenan to ita ba wutar duniya ba wutar jihannama a tsakiyar wutan take tsirowa ta kusan dan wannan yake a ce bawa ya ci bawa ya bani a bawa ya bani na'am تلقها كأنه رؤوس الشياطين طلقها idan ka dubi 'ya'yanta in sun yi ka annahu ru'usu shayati ne saboda muni kaman kan shaidanu an gane ai da an ce ka zana shaidan mai zane sai kaga ya zana wani mummunan abu ko masu cewa ga hoton aljani ku dubi yadda ake daukan shi kace kawarin hakori wani hanci kamar an mangaru fura an duke shi da kafa haka ka ga kan nan da kahuna da menene ba can gani wani in yace ga akai hoton wani aljani aka nuna maka sai ta alaka bari kan yi mafarki kace kawara to Allah saboda munin wannan itaciya ya ce tal'uha ‘ya'yanta kaman kan shaidanu ne kuma ga tsananin fitina ga tsananin zafi tare da haka ne za a ce masu فإنهم لآكلون منها فماتئون منها البطون فإنهم su a wannan lokaci لآكلون minha wallahi sai sun zan masu ci ga wannan itaciya ko suna so ko ba sa so suna kukan yunwa ita za a ba su ga muni a ido ga rashin daɗi da ɗaci a baki ga tsananin zafi da azaba amma kuma sai sun ci sai sun ci ci gaba famali'una min halbutun ba ma ci kawai ba sai sun cika cikin su tatul kuma suna ci su ji kamar ba sa koshi kuma ci gashi ya zama bala'i fitina akwai wata ruwaya ta ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar yake ittaqullaha haqqa tuqati walau anna qatratan min az-zaqum qatarat fi bihar ad-dunya لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه لا إله إلا الله wannan hadisi annabi ya ce ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoronsa ku sani da ɗigo ɗaya na ruwan iccen zakkum zai ɗiga a tekun duniya wallahi da rayuwar mutanen duniya gaba ɗaya ɗigon nan da ya ɗiga a teku ya ɓata ya gurɓata masu shi annabi ya ce to me za ka ce ga wanda kuma abincinsa kenan tirmizi ya ruwaito hadisin ibn maja ya ruwaito hadisin imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasanun sahihun wato yana da ruwaya biyu a gunshi wata hanyar yana da darajar alhassan a wata hanyar yana da darajar siha Allah ya ji kan ibn al-qayyim yana faɗi cikin nuniyarsa game da mai za ka zaɓa ya ce shattana bainal halatai ne fa'in jam'an famar diddani ya sami'ani aljanna da wuta ni'ima da ukuba wallahi sun sha bamban halin nan biyu har abada idan kuma ka ce za ka haɗa su ka daidaita su to ba ka iya daidaita kishiyoyi kuma a zauna lafiya in kuma kana iyawa to ɗebo wuta ka ce su haɗu da ruwa su zauna lafiya daga nan za ka gane abin da ake nufi ci gaba na'am ci gaba ma inna عليها لشوبا من shawban min hamim لهم عليها sannan su ‘yan wutan nan bayan wannan mugun abinci da suke ci yana zaɓarɓaka masu hanji za su yi ihu da ce suna jin kishi-kishi zai kashe su kuma ba a mutuwa ka tsiyan gidan jahannama sai a ce to inna lahum alaiha bayan wannan ice da suka ci to za su dora a kan talashauban wani abin sha wahaj wanda yake buruwa kamar wuta saboda bala'in shi min hamim na wani tafasashen ruwan jahannama wanda ya isa matuƙa wajen harara ana cewa iza qarrabuhu min wujuhihim liyashrabuhu shawwa wujuhahum fatatasaqata luhumuhum min shiddati hararatihi fa idza sharabuhu qatta'a am'a'ahum shi wannan ma'u da za a ce sai sun sha kuma sai sun kwankwada ba ma sha ba lokacin da suka zo suka fuskanto da shi fuskansu za su kai bakinsu su sha gaba ɗaya zai soye fuskansu duk wata tsoka da ke fuskan sai ta faɗi ƙasa a ban ƙwarangwal a fuskan suna kwankwada ya shiga ciki sai ya tsuntsunka hanjin da duk kayan cikin ya kace-kace da shi ya markaɗe to da a ce in an markaɗe an gama kenan fuskan in ya ganye za a haƙura a kyale su ƙwarangwal a a a a a kullama na da jajjalo na baddalnahum juludan gairar hali ya zo kula a duk lokacin da aka canza waɗannan yanayi aka koma ƙwarangwal to kuma sai a tufatar da kashin tsoka sabo a sake zuƙa ka azaba a cikinta a haka suke ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi Allah ka kare mu na'am Kuma marji'ahum la ila al-jahim to bayan wannan abin sha wanda su suka nemi a ba abin sha kamar yadda wata aya take nuna wa jisu يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب شر شر شر da wannan abin sha wa sa'ad murtafaqa jama'a musulmi ma so wannan mai hankali ba zai so ba Allah ka kare mu to bayan duk wannan wai an zo da su ne su shakata a gadinan an zo da su lambu ne su ci 'ya'yan itace su sha ruwan nan mai sanyi na lambu ai kun san shi ko to ne lambunsu wannan shi ne dan iccensu na marmari shi ne ruwansu mai zafi maimakon mai sanyi mu da muke sha duniya kuma za mu sha wanda ya fi shi daɗi in Allah ya so a gidan aljanna to summa inna marji'ahum bayan da an gama wannan makomansu la ilal jahimi wallahi sai kuma a ce to a mai da su gidan aljanna ai a gidan wuta ai sun shakata ya mai da su jahim ai sun shakata an gane ah. Allah ta kare mu, na'am إنهم أنفوا باءهم ضالين to wancan azaban da aka yi masu haka za a yi ta masu dindindin in sun kuka sun kuka a gidan jahannama to sai a yi ta hansufansu nan take a kai su wannan lambun su ci zakun su sha hamim ce to kun gama shakatawa ko a mai da su jahim shi yasa ya tufu na bai na hawa bai na hamimin an an gane ko to wannan ba mafi fitina ba ne kuma kullum suna yunkurin su fito daga jahannama suna yunkurin fita sai a sake mai da su nesa daga inda suke kullama a radu ayyukan ju min ha'u'idu ha. to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuko me ya kai ku wannan matsayi ku saurara ku ji don mu zama izina gare mu ya zama izina sai suka ce innahum alfau aba'ahum dallina haza huwa ta'alil li ja'ali shajaratiz ibtila'an lizalimin Allah ya kawo dalili sabab na duk wannan walakanci da suka gamu da shi da tozarci da kaskanci sun samu iyayensu akan bata kan addini na ƙarya akan bauta na gunki da canfi da bin addinin gargajiya to maimakon su an kara ga annabi an aiko ga littafi an saukar ga bayani an yi sai mai su suka yi fahim sai suka kasance ala yi hura'una hanyar da iyayen suka bi taɓata ta hallaka nan ne suke gaggawan bi taqali mutaba'a taqlidul A'ama. min gairi dalilin wala burhanin wala hujja bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa ala afarihim muhtadun mun samu iyayenmu akan wata dadini ta gargajiya ana bautan tsumburin kayan gida da dodon gida mu kuma alal hakika abinda muka same su a kai mu muna kai shine shiryan mu wannan ba zamanin manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna hmm, ba mu taba aiko da manzo kafin mu aiko ka a matsayin manzo ba ya zo ya gargaɗi, face masu kuɗi da sarakuna da shugabanni sun daka tsalle waje ɗaya sun ce ba za ku raba mu da addinin iyaye ba mun samu iyayenmu a kan wani addini kuma muna nan ba za mu bar gadon gida ba Allah ya ji malam usman babanci ne wata rana mun je wa'azin maguzawa a wani ƙauye cikin ƙauyukan ikara sai shi mai gidan san su suna da tsananin biyayya da muna ma iyayenmu biyayya yadda ba ma guje ke ma uban shi biyayya wallahi da ba haka ba babanka zai ce ka je gona ka waske wai kai ka wuce zuwa gona ya tsufa ba za ka wanke mashi malin malin ka goge ba haka za ka bashi yana fama sakarai ta solo mara amfani a hanci balagar kibar amma ba za ka taimake shi ba Shikenan kenan aka ce ai in mai gida ya yadda shi kenan mu ba mu da ja aka tasa mai gida a gaba aka yi in an fito ta nan ya kullo ta nan in an fito ta nan ya kullo ta nan in malam baka iya kada ba ma in dai a tsaban zance ne can Allah ya ji kan malam Usman sai ya bugo mashi wani misali da Hausa amma aya ce ba ma nan sai aka sa shi a tanko ya rasa yadda zai yi da yake tsaban ba ma guje ne tsoho ne wani ɗan gajere ɗan tsatsaura sai ya shiru haka na ɗan minti biyu yana duwan malam sai ya ce malam usman sai ya ce na'am ya ce in tambaye ka za ka gaya mun gaskiya sai ya ce eh <laughs> ba ma guje mugun mutum sai ya ce menene gadon gidanku to ya ce a tambaye shi za a gaya mishi gaskiya ya kuma ce eh sai ya ce rini sai ya ce in ga hannunka sai mashi haka sai ya kama hannun shi ya lalata. sai ya ce kai co sai ya ɗauki sandansa ya sa, ya haka yadda ka san biri yana tsallaka kuya ya ce ka bar gadon gida ka bar gadon gida mu muna nan muna nan muna nan ya tafi abin shi suna nan a gadon gida <laughs> shi ke nan kasuwar ta tashi daga hannu bai gaye shuni ba ya ji da taushi akwai wanda muka zauna da shi kuma a locus ne wannan shi a wannan lokacin ba daɗewa sosai muna ta bugawa da ni da shi muna ta bugawa sai ya ce to shi ya fahimta zai musulunta na ce alhamdulillahi sai na ƙoƙarin in nuna masa ya musulunta saboda rayuwa ba ta da tabbas na ba shi misalan da wanda suka musulunta nan take suka mutu kuma Allah ya haramce su ya ba su aljanna in na fito nan ya fito nan in na fito nan ya fito nan sai ce malam muhammadu zan fa musulunta aini na ce sai na nuna mashi to kai yanzu mana tsemi ya ce a shi sai aje gida ya tuntuɓi magabata Na yi can sai dube ni shi ma zai mun maguzancin kuma yi mun sai ce malam muhammadu sai na ce na'am sai ce in tambaye ka kana jin shi haka ya ce min kana jin mutum zai sai fili yanzu ya kwaɓa ƙasa yanzu ya yi tobali yanzu ya gina gida yanzu ya shirya ɗakin shi yanzu ya rufe yanzu ya shiga ya kwana lafiya an bahimta? <laughs> sai ne shirin sai ce mun to abin nan da kake nufi haka ba zai yiwu ba ka banni in je gida in dawo to jidali a wajen wanda yake Allah abin sai ya baka mamaki sai baka mamaki to ana nuna mun lokaci yayi malam mu tsaya akan wannan ayar na'am eh in Allah ya sa muna da rayuwa in sha Allah sai mu dora gobe Allah ka amince mana ka sa muna yi daidai ka yafe mana kwarafarai Allah ka sanya rayuwanmu wadda take gaba tafi wanda muka yi ta kyau wasu bahanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا a أستغفرك وأتوب إليك wasu alamu alaikum wa rahimtullahi wa barakatuhu